Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka, da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna Marucin kan dutse. Na marubuta Zainab Idris Makawa. Wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV channel. Ta da ni mai gabatar muku Maman Al'ami. Sosai na mayar da hankali na ga antina gurin kula da lafiyarta. Wani lokaci har da na ɗan jaririyar duk da mama na iya ƙoƙarinta a kai. Amma jiki ya yi nauyi yanzu mama sai a hankali take. Ba komai za ta iya aiwatarwa a kan lokaci ba hakan ya sa na koma bizi. Sai dai nake samun hutawa yadda ya dace. Na ga mata masu shige da fice, na san ‘yan uwan anti ne da ban sani ba a kan wannan haihuwa duk wacce ta zo. Ta ga yadda muke da anti sai ta tambaye ta a ina ta same ni sai ta ce da su, sista ɗinta ce ni kawai. Sai su ce wai amma dai akwai mace a gurin nan. Yarinya kamar ita ta zauna ta tsara kanta, komai nata komai nata daidai da shi. An takan ce to ku ban ba ko ba zan ba. An takan ce to ku ba zan ba kowa kanwata ba sai na zaɓa mata wanda ya dace. Zai kula min da abata a yi wasa da dariya su wuce. Sai bayan kwana biyu da haihuwa ranar sai ga Hindatu ta shigo fat ɗin. Yi min Ta shigo fat ɗin mu yin barka sai faman yatsuna yatsuna take yi a lalata ta yi barka. Ana miƙa mata baby ta ce a bar shi. Ai ta gan shi. Ta yi salama ta tafi mama ta ce ikon Allah ana dai kishi a nan har da jajiri da baikon san duniya. Ake kishi kuma har da jariri da bai kusan duniya ba ake kishi kuma. Zulfa bata shigo ba a cewar ta, ai anti bata tura da kanta a faɗa mata haihuwar ba. Sai dai a cikin ranta kishi take yi. wai don samun guri anti ta ƙara haifo namiji ta bi hindatu zafin kishi sai dai takan yi ƙoƙarin dannewa don hindatu masu yi yanzu ne don yanzu masu yi ne yanzu ne ya ƙare yanzu da ta yi ya wuce kenan ba ta da riko kamar zalfa. shigowar safe dadi ya garin lokacin ina kicin ina aiki sai ihun yara na ji suna saran shi da dawowa haka ya sa na san dawowar shi ina kicin ina ci gaba da aikina. na Na tuna ruwan flask ɗin anti ya ƙare da sauri na nufi ɗakin don in ɗauko. Ban tsammani yana cikin ɗakin ba. A lokacin sai da na shiga na ganshi zaune saman gado kusa da ita. Sai mama Sai mama a ƙasa anti Aisha da ta zo ta samu tana saman kujera. Gaishe shi da dawowa ne shi ma ya min sani da fama da ƙoƙari ne ɗan murmushi na wuce zan ɗauki flask ɗin. Na ji ya ce, wai wa ma ya karɓa haihuwar nata ne haka a gida. Anta Aisha ta ce, maman mana, tunda ita ce a kusa daga inda mama take zuwa ta ce rufa min asiri wata mama can unguwar zoma dai ta karba unguwar zoma ma dai ta karɓa rahama da sauri unguwar zoma ce rahama ta karba rahama da sauri suka haɗa baki cikin mamaki shin wata rahama kuma wai ba dai wannan rahaman ba ita ba iji mama ta ce sai da suka gama abin sai zo ta kira ni ita ce kuma ta gyara yar uwar ta ai sai da suka gama abinsu ta zo ta kira ni ita ce kuma ta gyara ta gyara yar uwarta ai ni wannan yarinyar salanta ya fi ƙarfi na tun ranar dadi ya ce kai amma ko kun yi ganganci wallahi yarinyar da bata san kan haihuwa ba za ta karɓa haihuwa kuma ga mutum mara lafiya kamar ke mama ta ce ai rama ita ce likitar gida ita ce likitar gidana Sa'ade ka ganta nan ko lokacin shan magani yayi yi, za ta bar abin da take da zo ta sa sa a gaba sai ta sha shi, sannan za ta fice. Mamaki, wai ni rama suke ta yi a ce na karɓa haihuwa, babbar mace kamar anta suke yi. Anti ta ce, kun ganta nan. Daidai lokacin da ina shigowa ɗauke da ruwan flask a hannuna ta ce wallahi ban ma taɓa haihuwar da na ji daɗi irin shi ba. Dangane da ta yi min na ji daɗi sosai wallahi. Dariya suka saka mata dadi ya ce kun dai yi riski ɗin life ɗinki wallahi Allah dai ya gyara kawai. Amma ku daina wannan gangancin haihuwa ba abin wasa ba ce ai. Dawowar dadi aiki ya ƙarar min don komai shigowar shi ake don komai shigowar da shi ake yi a gidan duk da dama akwai kayan abinci amma bai hana a kawo mana wani ba. Yau ma kan saniya aka kawo mana, wai na ƙauri shi za mu gyara. Yau ma kan saniya aka kawo mana wai na ƙauri ne shi za mu gyara. Na sami 'yar gurin mama Laraba da ke gidan koyaushe za su tare muke aikin da ita. Aiki sosai muka yi mun wanke Aikin sosai muka yi mun wanke kan muka jefa spoon a cikin dahuwa don ya yi saurin nuna kamar yadda aka koya mana. Kayan kamshi na gargajiya ne na cika sosai a ciki take kamshi ya buɗe ko ina na gidan. Bayan mun gama na sauke na je na faɗa wa antinama ya nuna yaya za a yi. Mama Laraba ta ce bari ta taso ta zo ta gani. Wasu huloli anti ta aika aka sayo tun kan gama dahuwar a ciki muka dinga zubawa tana faɗin wannan na gidan wance ne wannan ne sai da muka zuba a kula goma sha biyar sai kuma ta ɗauko sweet ta shiga kasawa muna rabawa. Muna rabawa don bata an fita da na matan gidan da na mai gidansu ta ce na je na kai kowa nata na mai gidan a bawa mai girkin ranar. Fat ɗin zurfa na fara shiga bata nan na bawa 'yar aikinta ta bata idan ta dawo. Na wuce na kawai hindata nata da na mai gidan nata. Ta karɓa a wulakance tana wani basarwa wai wannan meye yaka ne. Dama dama ya an bar shi kawai a bawa jama'a. Ni dai na fito na barta da shi. Tare da Farida ɗiyar mama Laraba muka tafi kaiwa. Daga nan na ga gidajen 'yan uwansu da na anti. Gidan su anti babban gida ne ginin zamani mai kyau sai dai babu mahaifiyarta a gidan. kuma ita kadai ce aka haifa a gidan. Mamanta ta rasu tun tana karama ne haka ta taso hannun kishiyoyin mamanta. Da daɗi babu daɗi su gashi mahaifinta na mutuwar santa sosai a cikin yaran shi. Wannan dalilin ya sa ba wani shakuwa tsakaninta da 'yan uwanta sosai, har wannan lokacin dan ta kasance ita kadai a cikinsu, da yan dama wata ramatu daga cikin 'yan uwanta suna ɗasawa da ita sosai. Gidanta ne ma ake kai su Amira da anti ba ta da lafiya. Sauƙinta ɗaya yanzu samun wadatar da mijinta ya shine suke ɗan minta ko shi ma na munafunci ne ba da zuciya ɗaya suke santa ba. Mun dawo muka tare da bala'i a gidan wai zai ta dawo da kayan ƙaurin da aka kai mata ta ce ba za ta karɓa ba don ita ba mai wacciya ba ce ba. Shi ya ɓata wa mama laraba rai ta fito ta yi mata ƙwal da ita kuma ta kira uwarta ta faɗa mata shi ne uwar ta zo nan ta samu mama laraba da masifa abin da bai yi daɗi ba ko kaɗan. wallahi dan sun yi tonon asiri sosai a tsakaninsu a gidan har uwar na ikirarin cewa ai ba a dole kishi ne tsakaninsu da antun kowa ta su tafi shi kawai dan me mama laraba za ta zo ta tare ta ta saka mata ɗiya a gaba da tsangwama da ƙyar aka samu suka bar zancen wanda sai da ta kai su dadi ta bugo musu waya ta samu suka daina masifar shine da suka dawo mun samu mama laraba tana kuka tana faɗin za ta tafi gida daga rabon Daga ranar ba za ta sake zuwa gidan dadi ba tunda ‘yan uwa na ganin kwaɗayi ne ke kawo ta ba zumunci ba. Anti da mama sai fama ba ta haƙuri suke yi anti na faɗin dan Allah mama ki haƙuri. Wannan abin duk bakin ciki ne. Dan baƙin ciki ne ke kin tsaya bisa gaskiya dan nasu son su ga kowa a cikin ku. Dan ba sa son su ga kowa a cikin ku ya rabe ni ni da na Sai ita zulfa ɗin kawai. Har ta kai na zo har gabanta na tsuguna ina cewa mama. don Allah ki haƙuri idan kin tafi ai gurin burin ya cika kenan dama haka suke son gani gare ki su raba ki da ɗanki. Kallo na ta yi kamar tana nazarin magana ta san take cewa haka ne kuma ‘yar nan, don na fahimci Zulai ba ta son ganin kowa tare da Alhaji karami sai ita da ‘yarta, ko uwar da ta haife shi ma ba ta gane, ko uwar da ta haife shi ma ba ta gane nufinsu ba ne a kanta har yanzu. Mama Azna ta ce ai gane irin haka da sauri, wuya gare shi Allah dai ya gyara kawai. Bayan dawowar daji ne Hidatu ce ta labarta mai yau an yi faɗa da mama Laraba da mama Zulai a gidan. Ran shi ya ɓaci ya harzuka, tare da mikewa tsaye yana tambayar me ya kawo wakan a gidanci. Ta ce bata sani ba ta dai ji faɗansu ne ta fita ganin me ke faruwa. Wayar shi ta yi ƙara ta Aisha ce ta kira shi nan ta shiga labarta mai abin da ya faru tun ranar haihuwa da kuma na yau da aka yi. Take faɗin ya kamata ya ɗauki mataki Dan mama Zulai ba za ta bari a zauna lafiya a gidan ba. Ko a tsakanin iyayen mu haka take fama saka fitina a tsakaninsu koyaushe, abinda kowa ya yi gudun auren ‘yarta kenan gare ku, ka tun farko. Ina zaune na ga shigowar Shifat ɗina yanayin shi kawai zaka kalla, ka san cikin ɓacin rai yake a lokacin. Sun fito da mama zuwa falo ina ganin su na miƙe na shige cikin ɗakina, na ba su guri. Nan mama Laraba ta labarta mai duk abin da ya kawo fitina a tsakaninsu da mama Zulai da ‘yarta, kamar yadda Anta Aisha ta faɗa mai. A asale ya fita bai tsaya ba sai gidan mahaifin shi. Ya samu mahaifin shi ya da ya samu mahaifin shi ya dawo gida lokacin da ma ya buga wa anta ya waya su haɗu a gida da ita yanzu. Bayan sun gama magana Hajiya ta ce to ai gaskiya ta faɗi ita Laraba me zai sa ta bar ‘yar uwarta ta kama bare. Ai kamar tana bayan Sa'ada ne. Kamar yau Sa'adan ta fara haihuwa a duniya ka bi ka tayar mutane da hankali kan haihuwar tsohuwa haka. Haba mamaki ki daina aibanta mashi mata. Me sa'adan ta miki ne waya haka dai? Ɗanki fa take aure mama. Hajiya ta buɗe baki za ta yi magana ba ya tare ta da faɗin ai gaskiya yarki ta faɗa miki. Ba na son saka baki na ga al'amarin ku ne, amma yanzu maganar ta shafi ɗana dole ne ne magana. Kada ki manta da irin halaccin da Laraba ta wa yaran nan yana karami Yanzu ne da Allah ya kai shi haka kike son nuna ‘yar uwarki bata isa ba da ɗanki komi. Yanzu ne kike son nuna duniya duniya ke ce uwarshi ba ‘yar uwarki ba. sai wannan da suke ƙoƙarin halaka miki rayuwa su ne ‘yan uwanki na kwarai, to ba zan ɗauki wannan ba, na yi haƙuri, na kawo ido na sa muku amma na ga abin naku babu sanin ya kamata. Daga yau ina son ki cire bakinki ga duk wani al'amarin da ke gudana a gidan yaran nan da iyalan shi. Laraba dai ita ce yake shawarar gidan shi da ita, dan da ita ya buɗe ido tun farko, Zulai har yaushe ta ɗauki yaran nan a matsayin a matsayin ɗa a gare ta. Ina sai ta ga Allah ya mai rufin asiri ta san da ke da ta san da ke da ɗan a duniya. Wani irin rashin mutunci ne wani irin rashin mutunci ne ba ta wa mutane ba lokacin da mijinta ke da wadatuwa. Ku ba ku da shi. Yau duk kin manta da komai da ya faru a baya ɗanki ya Da idonki ya rufe ke ga ki uwar mai akwai har zaki yi wa ‘yar uwarki rashin mutunci akan kan gaskiya? Laraba ta fi ki sanin gaskiya da ya Laraba ta fi ki sanin gaskiya da ya kamata. Ita wannan ‘yar da kike matuƙar ƙyamata ba ta da iyaye ne hala. Kin fi kowa sanin gidansa a garin nan. Da farko ai kin fi kowa sanin wacce yake son aure amma baki ce tsohuwa ba ce. Sai yanzu da suka hayayyafa za ki tsoro da ƙiyayyar yarinyarki. Da ƙiyayyar yarinyarki sa a ranki Me wannan yarinyar ta kashe miki a duniyar nan ne? Me ya abin uban yarinyar nan bai ɗanki ba kafin Allah ya kawo shi hakan? Ina ubanta ne silar zaman shi haka yau din nan. To ba na son rashin gaskiya a rayuwa. Daga yau ki bar su su ji da matsalar gidansu ki ji da na gidanki. Idan za ki gane abin da Zulai da ‘yarta ke yi a gidan ba daidai bane ki gane ki tsawatar musu a matsayin ki na babba a cikin su Dan haka ka tashi ka je ka aiwatar da hukuncin gidanka gwargwadon yadda shari'a ya tsara a yi. Na kashe wannan magana ba ruwanki daga yau cikin harkar gidan yaran nan. Idan kuma baki ji ba daga ke har zilai za ku sha mamaki na wallahi. Ina kuma son ki wa zulai ka shedi zuwa gidan yaran nan tana aikata abin kunya saboda son kai irin nata. Sai lokaci ne dadi ya magana yake cewa abin da nake son faɗi kenan daga yau mama ta fitar da bakinta ga matsalar gidana. Ni mama Laraba na sani ita kuma nasa. Hajiya ba damar magana an riga an mata shamaki akan maganar. Dole ta ja bakin da ta yi shiru tana mai ƙara jin tsanar anta a sosai a lokacin. Ba faɗa ba hayaniya. Ba fada ba hayaniya amma ya ce ma Zulfa a da ya ce ta tashi ta je gidansu. Da mamaki take kallon shi ta so ta yi mai fitsara don ta san dalilin tura ta gida saboda hayaniyar iyayensu ne amma a yadda ta ga fuskar shi ba saukin yin hakan yasa ba ta iya tankawa ba. Sai dai kawai ta yi zaune kawai ba alamar tashi a gare ta. Yarinyar da ke bacci a gefen ta ya sa ni shi ya ɗauka tsaf ya fara tafiya. Sai lokacin ta yi ƙarfin halin yin magana ta ce ina za ka je min da yarinya ta? Wallahi ban yarda da wannan hukuncin naka ba. Koyaushe na fahimci sai ki ta ƙoƙarin ta ni da 'yata kan ɗan ƙaramin magana. Bai kula da mai take faɗi ba ya fice da yarinya daga ɗaki. Mikewa ta yi ta bayan shi ta fara masifa akan ya bata 'yarta. Cak ya tsaya tare da jiyowa inda take idanuwan shi sun kaɗa sun yi jawur a lokaci ɗaya. Da ƙyar ya iya buɗe bakin shi ya ce cikin wani kakkausar murya. idan kika kuskura kika bi wani idan kika kuskura kika bi wani a baya a bakin auren aurenki kenan a gidan nan mara mutunci kawai daga haka yasa ka ya fice daga faɗin ran shi a ɓace da yarinyar da ke saɓala a kafaɗar shi yarinyar ta buɗe ido ta ganshi ta ce dadi ta gyara kwanciya a saman kafaɗar shi kawai tana mai ci gaba da ta a haka Zaune muke a uwar ɗakin anti muna hira don duk baki sun watse fari da ce kawai ta rage cikin baki. Dan mama yi ne kawai take da mu da daddare direba ke kai ta gida sai kuma da safe ta dawo. Again a nan za ta wuni sai dare. Muna ganin ya shigo ta yarinya a kafaɗar shi na ji anti ta ce layi. Daga tsakiyar ɗaki ya tsaya ya ce Rama karɓi yarinyar nan ki mata bakwanci inda sa Amira suke please. Da saurin na muke na je na karɓi yarinyar ba mu da ita ba dan sa Amira a lokacin duk muna ɗakin anti da su sun yi barci a nan. Na shimfiɗa ta a saman gado gefe ɗaya inda suke kafin mu koma can ɗakin da su. Tiya Yaya aka yaka kuma? Ina uwar da take? Bai tsaya ba sai juyawa da ya yana faɗin nothing kawai a fili. Ya fi ɗakin yana fita anti ta ce babu lafiya kenan tunda kika ga haka. Dandiya bai yarda a fitar mai da yaran shi a gidan nan ba. Bai haɗa yaran shi da komai a duniyar nan. Ko ke uwar yaro sai yayi yi ƙoƙarin saɓa miki akan yaran shi. In ba yi wasa ba. Daga inda mama take zaune tana gyara jaririn da ya ɓata famfas ɗin jikin shi take cewa ya wuce kan zancen ɗazun da suke rikici a kai. Haba su ma dai ba sa son a zauna lafiya wallahi. A ce koyaushe babu burbushin zaman lafiya a gida? A yakan bai ba. dai ma yana ta ƙashin arziki, ai da yanzu ya taɓe ko sun siya ta shi don irin haka komawa baya yake kawowa ga mai gida. Anta ta ce su na ruwansu da wannan kansu kawai suka sani. Shi ne halinsu da suke ganin wayewa ne amma in ba shi ba yaya zaki ki zagi yar mahaifiyarki daga faɗan gaskiya. Yanzu gashi ta jawo kanta fita ana zaune kalau ta hana kanta farin ciki. Ta hana wani. Kin ga ba dan Allah ya raba ni da fitina ba da har da ni ta saka a ciki. Ai da dan mama na nan ne zancen ya juya a kanta. Da kuna za su sauke haushin su. Yana fita ya koma ya same ta tana waya daga kofa ya tsaya yake cewa me kike jira baki fita bar min gidana ba har yanzu. Kallon wulakanci ta jefo mishi ya ce idan kin ki fita a arziki yanzu zan baki shaidar fita ta tsiya idan hakan kike bukata din.